saboda duniya bola ce sannan a wasu lokuta morikin bola yakan zama matsala ga wasu jinsin mutanen ya danganta da yanayin addini da al'ada da ɗabi'a wasu kuma saboda yanayin shekaru ko rashin aure ko kuma da aure ba aure ko yanayin da mulki ko rashin mulki ya danganta da yanayin tambayoyi da muke yi na sharuɗa mu na fassara mafarki ta yadda za mu fassara ma mawarkin bola amma mafi yawa dai mawarkin bola abinda shi ma kan shi jagora a wannan tafiyan a Muhammad ibn Siri ne yake fasara a cikin littafin sa Tafsil Alam ce marikin bola duniya ce gaskiya to da haka mafi yawa su Karmani su Daniyalo su Ja'far Sadiki su Ibn Sirina su Ibn Shahina su Abdulgani Annabulsi din da sauransu duka abin da su Abu Sa'id su eh, jafaru sadiki duka abin da suke fasara a markin bola duniya ce za a samu allahu alam